ranar asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku to wannan hadisi lafazin shi karara ne ba shi da wata ƙura a kai hani ne kai tsaye ya ce barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a kodayaushe Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna dauke da cikakken bayani daga bakin murgayi Albani Zaria dangane da hukuncin yin azumin arfa ranar Asabar. Inda ya cikakken bayani akan kin yin azumin shine daidai domin kuwa azumin arfa ba farilla ba ne. Hadisi ne ingantacce sai ku gyara zama domin jin bayanin nasa daki-daki amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta. da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku zari ba gudu ba kamar yadda jama'a suka ji na sanar cewa yau juma'a wadda ta daidai da takwas ga watan zulhijja gobe kenan asabar wadda ta daidai da tara ga watan zulhijja yana daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama azimtar tara ga watan zulhijja ita ce ranar da ake kira rana arafa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisai sun zo sahihai a cikin sahihu muslim da sunan abi dawuda da tirmidhi da nasa'i waɗanda ke kwaɗaitawa dangane da azumin arafa da alkawarin cewa yana kankare zunubi na shekara guda ko kuma makamancin haka to sai dai wani abin mamaki shine ita wannan arafa ta bana kamar yadda ta taba faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a baya ta yi daidai da ranar asabar ita kuma ranar asabar rana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramtar da yin azumi a cikinta in ba azumin farilla ba wato in ba azumin ramadan ba idan ba azumi na kafara ba wanda yake na farilla idan ba azumi na nazar ba da duk wani azumi wanda zai zama na farilla ne kamar ramuwar azumin ramadan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin nafila ko mustahabbi a ranar asabar hadisi ne sahihi wanda wannan hadisi al-imamu abu dawuda da ahmad da al-imamu al-baihaqi sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaiku ranar asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku to wannan hadisi lafazin shi karara ne ba shi da wata kura a kai hani ne kai tsaye ya ce ranar asabar kar ku yi azumi sai wanda aka farlanta muku to duk wani azumi matukar ba farilla ba to haramun ne yin wannan azumi a ranar asabar din da dalilin cewa la ta sumu kar ku azumta kada ku yi annabi ya hana ya yi tsawa sai ya kaidi da cewa illa fi mafturi da alaiku sai dai azumin da aka farlanta muku da haka 'yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki cewa ike wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa annabi ta'a za ku shiryu wa ma ala rasuli illa balagul mubin <clears throat> amma in kun ji sai Allah ya ce ba matsala ba abin da yake akan manzo ɗan aike sai isar da saƙo isar da saƙo mabayyaniya shine ya bayyana ya fito da abin ƙarara an fahimta e an fahimta e to in an bi shi kenan an zauna lafiya idan an ƙibi kuma to wannan kuma babu ruwan shi ɗan aike babu ruwan ɗan sako. saboda haka yin azumi ranar asabar a gobe kasantuwar ya yi daidai da arafa to ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bid'a ce wadda take muharrama sai mutane sai su kiyaye wannan dalili shine ga hadisi nan ya inganta dukkanin wata ƙura da za ka ce akan hadisin baka san ilimin hadisi ba ne hadisi ne wanda yake yana da isnadodi nashi na kanshi sahihai yana da isnadodi nashi na kanshi hasanai yana da isnadodi nashi na kanshi da'ifai to abin da ya faru kusurul ba'a da adamu alatil bahath fi man madha من علمائنا المتقدمين وبعض المتأخرين فصاروا يترددون في تصحيح الحديث wato wannan hadisin ya yi kama da hadisin sallama ɗaya a sallah hadisin sallama ɗaya a sallah yana da hanyoyi waɗanda suke sahihai yana da hanyoyi waɗanda suke hasanai yana kuma da hanyoyi masu yawa waɗanda suke munkarai ne ba'ifai muttaribai kamar yadda wannan ya sake yin kama da hadisin salatu tasbihi hadisin salatu tasbihi akwai hanyoyi ingantattu sahihai akwai hanyoyi hasanai akwai kuma hanyoyi da'ifai har da maudu'ai munkarai Karancin kayan aiki da karancin ƙwarewa ta wasu waɗanda suka gabata sai ta sa sai suke cewa sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba yin sallama ɗaya hadisanta ba su inganta ba hani game da azumi rana asabar na nafila hadisan ba su inganta ba amma kuskure ne hadisi ne ɗaya ko kuma doka ce ɗaya amma ta zo da hanyoyi da yawa wasu hanyoyin sun inganta wasu ba su inganta ba rashin ingancin waɗancan hanyoyi ba dalili ne ba akan cewa kuma ba za a ɗauki hanyoyin da suke ingantattu a aiki da su misali hadisin sayyidina Usman, yana nan cikin Bukhari da Muslim a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi wannan hadisi sahihi ne sahihi ingantacce ɗari bisa ɗari amma kuma wannan hadisin in ka karanta littafin mizanul i'tidal wallafar al-imam az-zahabi zaka ga ya kawo hadisin wata hanya wadda take ta ƙarya ce aka ce aliyu ma ya ruwaito khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu wannan riwayar da aka danganta wa aliyu da ƙarya bata inganta ba riwayar ƙarya ce kenan kaga hadisin yana da hanya ingantacciya daga Usman yana da kuma hanya wadda take ta ƙarya da aka danganta wa Aliyu samuwar waccan ta ƙarya dalili ce akan cewa ba za a yi aiki da wannan ingantacciya ba ba dalili ba ce ƙari akan haka hadisin abdullahi dan umar wanda al imamu abu ishaq al-harbi ya ruwaito shi da isnadi hassan a cikin littafin gharibul hadith a cikin mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar cewa kana ya'jinu fi sala ya'tamidu ala yadaihi idza qama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dunkula hannun shi ya dogara akan su hannayen idan zai tashi kana ya'jinu fi sala ma'anarta yana dunkula hannayen shi ya atamidu ala ya yadaihi sai ya dogara akan hannaya don haka ya ajinu fi sala ma'anarta daban ya atamidu ala ya yadaihi idza kama ma'anarta daban shine in ya yunkura zai tashi sai ya dunkula hannayen sannan su hannayen sai sa su a ƙasa sai ya tashi wannan hadisi ne hasanun al-imamu abu ishaq al-harbi almajirin imamu ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi gharibul hadith to wannan hadisin an ruwaito shi ta wata hanyar ƙarya matacciya murus daga abdullahi dan abbas sai aka samu manyan malamai irin su al'imamin nawawi da su ibn salah da su ghazali da su ibn hajar da suka zo kan wannan hadisin sai suka ce an ruwaito wani hadisi na ƙarya daga sahabi abdullahi dan abbasin cewa a dunkula hannu in za a tashi sai wasu sai suka ce to kun gama hadisin hadisin ƙarya ne na'am na ƙarya ne da riwayar abdullahi dan abbas amma da riwayar abdullahi Ɗan umar fa hadisi ne Hassanun. a ƙarƙashin haka lokacin da za ka tashi aikin kai sai ka yi da wanne wanda ya inganta kaga kenan waccan maganar da ibn salah da ghazali da nawawi da ibn hajar suka yi ta ba kuskure ba ce ko ɗaya daidai ce amma fa suna yin ta ne akan hanyar hadisin da abdullahi ɗan abbas ya ruwaito wannan ku ana magana ne akan hanyar hadisin da abdullahi ɗan umar ya ruwaito haka wanda zai tashi yana wa'azi ya ce malamin da ke karanta ƙur'ani yake karantar da shi ya fi kowa daraja cikin malamai wannan malamin sai a tambaye shi me hujjarka sai ce hadisi ne cikin bukhari da muslim wanda sayyidina usman ya ruwaito annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai wani ya ce a ah, amma ai al zahabi a cikin littafin mizanul itidal ya ce hadisin karya ne sai a ce a'a yana magana ne dangane da hanyar riwayar hadisin ta karya wadda aka danganta a aliyu amma wannan ai a bukhari take to haka wannan hadisi na sallama ɗaya a sallah shine in ka idar da sallah wani lokaci za ka iya cewa assalamu alaikum kaɗan karkata dama kaɗan haka hadisi ne sahihi don yana da hanya sahihiya yana da hanya hasan sannan yana da hanya da'ifiya to imamul bai haƙi a cikin sunan kubra sai tarkato wasu hanyoyi waɗanda matattu ne hanyoyin sai ya ruwaito su don ya bayyana mutuwarsu sai wasu suke hujja da wannan cewa to ai hadisin sallama ɗaya ma bai inganta ba hadisin sallama ɗaya ya inganta hadisin sallama biyu ya inganta wani lokacin annabi wannan wani lokacin annabi wannan don sallan ba guda ɗaya ce a rayuwar shi haka hadisan nan da suke magana dangane da salatu tasbihi kullum sai ka ji an samu wani wanda bai goge a cikin ilimi ba sai ce sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba sai a ce a'a hadisanta sun inganta sai dai ta wani bangaren ne an samu wasu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba shine wani mutum ne wanda ka sani makaryaci sai ya zo ya faɗa maka magana sai ka karyata ta ana nan sai kuma wani mai gaskiya ya zo ya sake faɗin irin wannan maganar sai ka gaskata ta kaga ba daidai ba ne a ce a ah, yau amma wannan magana ai ƙarya ce tun da wane ne ya kawo ta sai a ce a amma mun dogara da maganar da wane ya faɗa ne saboda haka jama'a hadisin nan da ke cewa la sumo yau sabti illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumi ranar asabar sai azumin da aka farlanta muku hadisi ne sahihi babu shakka dangane da inganci shi amma kuma kamar yadda da yawa akwai hadisai sun inganta sai kuma kaga an ruwaito wani lafazi wanda ainihin bai inganta ba ba da jima'an nan ba in karatu mai karatu a cikin littafin nan na dan fodiyo za ku ga hadisi sahihi amma da dan fodiyo ya tashi sai ya ruwaito shi da wata riwaya wadda take munkara batila la aslalaha idan mun za'afa wannan riwayar da dan hodiyo ya kawo a nan baya nuna mun za'afa asalin waccan wadda take sahihiya ce na yi alkawari mun zo wurin zan yi bayani insha Allah na haka hadisin nan ya inganta kuma ya inganta daga hannun malamai waɗanda babu shakka dangane da ƙwarewarsu da gogewarsu minal udama wal mutaakhirin wal mu'asirin babu shakka dangane da haka ma'ana malamai tun na da an samu da yawa sun inganta shi haka waɗanda suka biyo bayansu haka har zuwa wannan zamani amma galibin abin da yake ruɗa mutane ibnu hajirin a cikin bulugul maram da ya tashi kawowa sai ya kawo maganar waɗanda suka raunata hanyar da ya kawo kaga matsala ya kawo hanyar da take matacciya ne sai ya kawo magana waɗanda suka raunata wannan hanyar kamar yadda imamu zahabi ya kawo hanyar hadisin khairukum man ta'allama alquran matacciya sai ya raunata ta to duk da aka zo aka maka sahihiya kuma sai ka ce ai zahabi ya raunata ta haka muka yi fama da su shekara goma sha biyar da ta wuce da muka zo da hadisin ajin muka ce hadisi ne kyakkyawa ya tabbata sai suka ce to ai ghazali da nawawi da ibn hajar da wane da wane duk sun ce hadisin mai rauni ne sai muka ce a'a ku natsu idan sina'a hadisiya ba aikin ku ce, kar ku gaggawa ma'ana in aikin hadisi ba aikin ka bane lura dubi wannan hadisin ka kawo sai ce hadisin abdullahi dan abbas ka tabbatar hadisin abdullahi dan abbas ka kawo eh kuma ka ji mai imamu zahabi eh, ko kuma mai imamu ibn hajar ya ce ce la asla lahu bai da asali wato bai da isnadi ka ji haka ya ce eh sai ɗauko mutum littafin garibul hadis na abu ishaqa sai ce kaga wannan littafin eh dubu wanda ya rubuta shi kaga san da ya rayu kaga san da ya rasu almajirin imamu ahmad ne to duba da kyau ya ruwaito shi kaga isnadin shi kaga kenan da nan ibn hajar ya ce bai da asali ba wannan yake magana ba don kaga asalin shine isnadi to ga isnadi kuma kaga daga ibn umar to da shi muke aiki ba da wannan mataccen ba to saboda haka sai a kiyaye jama'a hadisin nan da ke magana cewa ba a azumi ranar asabar sai azumin farilla hadisi ne sahihi kasantuwa yana da wasu hanyoyi da basu inganta ba bai zubar da shi gaba ɗaya cewa ba za a yi aiki da shi ba jama'a an fahimci wannan na biyu ko magana ta uku tunda magana farko ita ce dangane da bayani akan ingancin wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi magana ta biyu ita ce dangane da maganar da ne ishara a kai cewa tarin malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa wannan zamani sun inganta shi magana ta uku ita ce dangane da ma'anar shi ma'anar shi kenan domin wannan hadisin zahirin shi shi yake bayyana haƙiƙanin shi shine la tasumu kar ku yi azumi yau masabti ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai azumin da aka farlanta muku to azumin arfa <coughs> ba farilla ba ne hakanan idan za a yi tasu'a da ashura idan ta faɗo daidai ranar asabar to ba za a yi tasu'a ba in ta faɗo daidai ranar asabar ba za a yi ashura ba me yasa la tasumu yawma sabti illa fi alaikum wasu sun ce wai a'a ana nufin sai a haɗa da juma'a sannan da asabar a ƙarƙashin haka an ainihin kaucewa hanin kenan a'a azumin juma'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a ware juma'a da yin azumi ya ce sai dai a haɗa juma'a da wata rana kafinta ita ce alhamis ko kuma a haɗa juma'a da wata rana bayanta ita ce asabar idan ka goge da ilimin usul ka fahimci wannan hadisin da muke tattaunawa a kai sai ka ce to wannan hadisin kuma ya rage wa wannan faɗi wanda yake cewa juma'a sai dai a haɗa ta da alhamis ko a haɗa ta da asabar sai kai marmaza sai ka ce sai dai kuma ita asabar an samu hani na musamman game da ita a matsayin nafula don haka kenan wancan hadisin da musulun ya ruwaito cewa kar ku ware juma'a da yin azumi sai dai ku haɗa ta da wani yini kafinta shine alhamis ko kuma wani yini bayanta shine asabar sai ka ce to ba damar a haɗa da asabar kuma yanzu saboda me akwai hani na musamman game da azumta asabar a matsayin nafila haka ake yi to kun daji cikakken bayani daga bakin albani zaria to kun daji cikakken bayani daga bakin murgayi albani zaria me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mun dora muku bidiyo sai zo gare ku mun gode da sauran mu da kuka yi